Demokradiyya a yau. Da gaske ne killace Majalisar Dokokin Najeriya da jaman tsaro suka yi ranar bakwai ga watan nan shiri ne kawai? Jama'a masu aron masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Bayan da ƙura ta lafa daga rigimar killace Majalisar Dokokin Najeriya makonni biyu da suka wuce, masu shari'a kafofin yada labarai da magoya bayan jam'iyyar APC suka fara yin tambayoyi kan cewa me yasa 'yan majalisa daga ɓangaren PDP ne kaɗai suka yi tururuwa zuwa majalisa. Alhali taron da shugaban majalisar dattijan ya kira shugabannin majalisa ya gayyata ba ɗokacin majalisa ba. Wane ne gaya su 'yan PDP cewa ana shirin za a cire shugabannin majalisa? Wasu rahotanni ma na cewa ai shugaban APC Adam Oshimole ya jagoranci zaman sanatocin APC don cire Bukola alhali Oshimole baya ma kasar a lokacin da aka yi wannan dambarwar. Ga abin da ɗan majalisar wakilai ta tarayya Nasiru Sule Garo daga Kano ya ga Madina Dauda kan dalilin zuwansu majalisa a taron da ba a gayyace su ba. kamar yadda kika gani mu din ma kusan ta haurawa muke yi abinda kuma muke gani yana faruwa shine ana so a kawo tarnaki ga wannan demokaradiyya ta Najeriya domin majalisa ita ce wato ruhin ah, demokaradiyya amma gwamnatin tarayya ta zo ta kawo magana cewar dole sai ta shiga ta balla kofofi da cewar mu muna cikin hutu ta zo ta canja shugabancin majalisa wanda mu kuma 'yan jam'iyyar pdp muka ce ba mu yadda da wannan ba shi sa muka zo domin kar mu bar su su zo su yi wa wannan demokuraɗiyya tarnaki su wane ne masu son su yi ma demokuraɗiyya tarnaki gwamnatin shugaba buhari ita ce take son ta yi wannan abu wannan abu kuma kamar yadda aka sani wato ba majalisa kaɗai ya shafa ba magana ce ce ta ana so a lalata demokaradiyyar ƙasa ba don komai ba saboda 'yan siyasa suna ganin cewar ana yin abubuwan da ba daidai ba suna shiga jam'iyyun da suka gaya dace za su yi wa al'umma abin da ya dace. To kuma jam'iyyar APC tana zargin ku 'yan jam'iyyar PDP da yin wannan tarnaƙin. To ai in kika lura jam'iyyar PDP yanzu 'yar adawa ce kuma ba mu muke da mulki ba kuma kamar yadda aka sani Bukola Saraki shine shugaban majalisa Bukola Saraki ya fita daga jam'iyyar APC ya dawo jam'iyyar PDP to ta ya za a yi Bukola Saraki ya zo ya ce zai wa majalisa karan tsaye Da ‘yan jam'iyyar ta PDP a majalisar muka nema musamman shi Nasiru Sule, da haƙar mu bata cimma ruwa ba na tambayi Dr. Saida Ahmed Duka na Jami'ar Bayero ta Kano ta yaya su masana kimiyyar siyasa suka fassara ko suka kalli dambarwar killace majalisar? Lallai idan aka yi la'akari da abin da Senator Dino Malaya ya yi na fitowa daga motar 'yan sanda da abin da gwamnan Ikita Arifa ya shige na rusa kuka a cikin baina jama'a ga 'yan jarida da hawaye yana kwaranya a fuskarsa ka haɗa shi da abin da aka yi a majalisar ƙasa na 'yan pdp su zo da wurwuri kuma daga cikinsu waɗanda ba su ake sare za su taro a ranar ba sannan ya zama na kuma jami'an tsaro na farin kaya wato ndss suka riga su zuwa suka tara hanya sannan 'yan jarida su ma suka zo da wuri a awar da ba sannan ake sa ran su zo ba musamman masu haska a talbijin a shirye da kyamarorinsu suna ɗaukar abin da yake faruwa da yadda wasu daga cikin 'yan majalisar suka dinga wato nuna jami'an tsaro da yatsa kamar za su lakuce musu hanci har da mace a ciki tana cewa a harbe ta a kashe ta sannan kuma da yadda su jami'an tsaron suka yi haƙuri ba su nuna wani abu na fushi ba har aka gama abin da aka gama to duk in ka tattara sai ka ga abin ya yi kama da wasan kwaikwayo kuma idan shi din ne to ba zai rasa alaƙa da cewar an suna son su nuna lallai wato su yi kan dagarki su yi riga malam su nuna kada wato fa a ce za a ƙoƙarin cire shugaban majalisar da dattijai Nicola Saraki watakila ba zai wuce haka ba. To ma'ana mm, shiri ne? Eh ya yi kama da shiri kwarai da gaske. To kai la'akari da duka waɗannan abubuwan da na zayyana. To idan haka ne me ya shigo da jami'an tsaro cikin wannan al'amari? kasan idan rashawa ta shiga cikin al'amari, to basira rufewa take yi kwarai da gaske. da rai tunanin abin da mutum zai samu ko isa samu wato sai idansa irife akan wasu abubuwa um, yin haka idan har yadda suka yi jami'an tsaron wato a yi haka da su saboda wani dalili wanda ike ba zai rasa alaka da rashawa ba to ba wani abu bane illa wato ba su yi tunanin batancin da wannan zai janwo jami'an tsaron ba da batancin da bidiyon gwamnati sakamakon bangaren fadin shugaban kasa don haka suke za su rufe ido su yi idan har da mace suke shirya. Me haka ke faɗa game da shugabancin majalisa? Eh eh wato ita ma ya taɓa mutum shugaban majalisar in dai da wato a tsanaki ake da ido bai rufe kan wato wani biyan bukata na wasu ɗaiɗaikun mutane ba. Amma wannan yana nuni da cewa wato a kan biyan bukatar su a shirye suke da su komai za su iya zubar da mutuncin karan kansu su zubar da mutuncin majalisar zubar da mutuncin jami'an tsaron zubar da mutuncin gwamnati saboda suna sa ran wannan hanyar ce kaɗai da ta zo musu za ta iya sawa su kuɓuta daga abin da suke gudu shine kada a tsige su daga mukamansu na shugabancin majalisa. Me haka ke nufi game da shugabancin ita gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari? Wato ba dan Allah ya taimake su mukaddashin shugaban ƙasa ya ɗauki wannan matakin na kota kwana ba, na karta kwana zan ce, da ba ƙaramin su ma gibewar mutuncinsu ba ne. Alamu ne na cewar akwai sakaci a shugabancin akwai sakaci a fadin shugaban kasar kuma akwai wato daman da daɗewa kowa ya riga ya san akwai rashin fahimtar juna da cin dunduniyar juna da bita da kulle tsakanin juna tsakanin jami'an tsaro daban-daban a cikin gwamnati Akwai waɗanda suke ganin cewa da shugaba Buhari yana nan ne watakila ba za a ɗauki wannan mataki ba. Menene ra'ayinka game da haka? To, a fahimta ta ba abin mamaki ba ne idan da yana nan ba za a ɗau matakin ba saboda ya riga ya yi ƙaurin suna wajen kau da kai akan duk wani wanda ita jami'an sani duk kukan da aka yi a kan wani duk ba daidai ɗin da ɗi ba shi dai in dai ka ne masa aiki ka ne masa biyayya to zai kau da kai a kai wannan za ta iya yiwuwa isa kuma za ta iya yiwuwa ko da shi din ne yake nan ya ɗauki matakin saboda watakila a baya duk abubuwan da ikau da kai din ba abin da ita fito karara an yi ba daidai ba kamar wannan mamayen na majalisar ƙasa wanda jami'an tsaro suka idan haka ko shi din ne zai masa wahala watakila ya ce bai ɗau mataki ba alhali ga abin da ya faru. To, Dr. Dukawa, wani darasi aka koya daga wannan al'amari? babban darasi ya kamata a ci jami'an tsaro ne suka koye shi cewar inda duk suka kai da bibiyar 'yan siyasa yi musu yadda suke so to suna cikin hatsari in dai ba za su tsaya zamana doka suke wa biyayya ba wani ɗan siyasa za su biyayya to ɗan siyasa zai iya kai su ya baro kamar inda yanzu ya faru a kan lawal daura ah, sannan darasi na biyu yana fada shugaban kasa nunnar da aka yi akan abin da mataimakin shugaban kasa ya yi ya yi nuni da cewar ba ka a jin daɗi da idan an yi ba daidai ba ba a yin hukunci a fadar shugaban kasa don haka ya kamata a ɗau wannan darasin a san in an yi abu wanda duk iya yanzu nan a yi masa ba tare da ɓata lokaci ba to abin da 'yan ƙasa suke buƙatar kenan ah, sannan kuma sun kuma majalisa shi shi ma ya kamata idan mana an ɗauki nasu darasin na cewar wannan wasan kwaikwayon wato ba zai kai mutum ko ina ba. Masu aro da wannan fashin bakin Allah kamu karshen shirin demokuraɗiyya yau na makon nan sai kuma makon sama da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Madina Dauda da Dr. Said Ahmed Dukawa da kuma Cibahiro Dodo ne da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin A nan nisa Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.